الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإن أعظم سبب في وجوب محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه واتباعه هو أن الله تعالى جعله سببا لتحصيل خيري الدنيا والآخرة بل لا ينجو أحد من عذاب الله تعالى إلا بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه صلى الله عليه وسلم وهناك علامات ودلائل لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصادق في هذه المحبة تظهر عليه تلك العلامات وتراه يسعى جاهدا إلى تحقيقها حتى ينال بذلك منزلة عظيمة من منازل الإيمان ومن أهم هذه العلامات والدلائل أولاً اتباعه والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم فمحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر لأن من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعصي أمره فهو كاذب في محبته له ولما ادعى قوم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, فاتبعوني يحببكم الله فهذه الآية تسمى آية الامتحان ولا يتصور أن يكون الشخص محبا لله ورسوله وهو معرض عن اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فاتباعه والاقتداء به والتمسك بسنته واقتفاء آثاره والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره هو أول علامات محبته ثانيا الاكثار من ذكره من أحب شيئا أكثر من ذكره ودوام الذكر سبب لدوام المحبة وزيادتها ونمائها والمقصود بذكره الاكثار من الصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وابتعادا عن الاتصاف بالبخل لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي صحيح رواه أبو داود فذكره صلى الله عليه وسلم شرع لإظهار محبته واحترامه وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا شوقا إليه ويدخل, ويدخل ضمن ذكره صلى الله عليه وسلم تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه الله تعالى من الصفات وما وهبه الله تعالى من الصفات والأخلاق والخلال الفاضلة وما أكرمه الله به من المعجزات والدلائل من أجل التعرف على منزلته والتأسي بصفاته وأخلاقه وتعريف الناس تذكي وتذكيرهم بذلك ليزدادوا إيمانا ومحبة له ولكي يتأسوا به ثالثا محبة من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيحقي رحمه الله تعالى ودخل في جملة محبته صلى الله عليه وآله وسلم حب آله فمن أصول السنة فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته رواه البخاري أي احفظوا احفظوه فيهم فلا تسيئوا إليهم وقال أيضا رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي رواه البخاري ومسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق له ولآله دون سائر الأمة قال ابن القيم رحمه الله تعالى الصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها لأن ذلك مما تقر تقر به عينه ويريد ويريده الله به شرفا وعلوا ومن أصول أهل السنة أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظون لهن فضلهن وحقوقهن فهن من أفضل نساء العالمين قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء سورة الأحزاب وهن أمهات للمؤمنين قال تعالى وأزواجه أمهاتهم ومن حقوقهن الصلاة عليهن مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه رضوان الله عليهم لأن الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم قال قال قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه التوبة فهم قوم اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وخصهم بالنظر إليه وسماع حديثه من فمه, من فمه الشريف ونصرته والذب عنه والجهاد معه في سبيل الله ونشر دين الإسلام رابعا تمني رؤيته والشوق إلى لقائه ولو ببذل المال والأهل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله رواه مسلم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فئة من المسلمين من أمته يكونون بعده جالت في خواطرهم وأحاسيسهم هذه الأمنية هذه الأمنية العظيمة حتى إن أحدهم لا يبالي ببذل ما عنده من أهل ومال ليراه فما أعظم الأمنية وما أرخص الثمن فهذه علامة عظيمة من علامات محبته يتصف بها أهل, العل أهل الإيمان الصادق الراسخ الذين آمنوا بوجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين خامسا اجتناب المحدثات والبدع يظن البعض أن له الحق في التغيير عن محبة في التعبير عن محبة للنبي صلى الله عليه وسلم بما يراه ويستحسنه من الأمور من غير أن يراعي قواعد الشرع وأصوله ومن ذلك الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا له بعض مراتب الألوهية وابتداع أمور في الدين تصل إلى حد العظائم وارتكاب الشركيات والكفريات انسياقا وراء العواطف والأهواء كل ذلك بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم الله تعالى بالضلال, بالضلال على هذا الصنف فقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سورة القصص وتحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون عن طريق, عن طريق ما شرع في هذا الدين لا عن طريق البدع والأهواء قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع بقوله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صحيح رواه أبو داود وهنا نتساءل أي محبة هذه التي تجيز لهؤلاء أن يبتدعوا في دين الله بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل لا شك أن فعل هذه الأمور يناقض المحبة ويضادها جملة وتفصيلا ولا عذر لفاعلها وإن فعل ذلك بحسن نية فحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين فقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن فما زالوا على حالهم تلك حتى صارت أديانهم على غير ما جاءت به رسلهم ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتمس يتمسك بتلك البدع تقليدا لمشايخه أو عشيرته أو أهل بلده والله تعالى يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم سورة الزخرف وكان حريا بهؤلاء أن يقتدوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أشد الأمة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم تعظيما له وكانوا أحرص الناس على الخير ممن جاء بعدهم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم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 lallai mu sani cewa a matsayinmu na musulmai wajibi ne ba ganin dama ba ne wajibi ne na dole mu so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sama da yadda muke son kanmu sama da yadda muke son iyalanmu sama da yadda muke son dukiyarmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yake ce mana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa walad min ahlihi wa waladihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ce babu wanda zai zama mai imani a cikin ku har sai yadda yake son annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yafi yadda yake son iyayensa da ƴaƴansa da koma wane ne a duniya lallai wannan wajibi ne Allah madaukakin sarki ya wajabta hakan ya sama babu yadda za ka samu alkhairin duniya da lahira har sai kana jin hakan a cikin zuciyanka ba yadda za mutum ya tsira daga azaban Allah ran tashin alkiyama sai tare da imani da Allah da soyayyen annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai akwai akwai akwai matukar muhimmanci musan cewa soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ubane da ake fada a baki shikenan ya isa akwai abubuwa da yawa waɗanda dole mutum ya siffantu da su wanda su zai tabbatar da cewa mutum yana son annabi ko baya son sa daga cikin mafi girma daga cikin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da muka lissafa a hutuban mu ta yau abu na farko shine mutum yayi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana da matakar biyayya ga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga matakan girmamawa ga abin da ya tabbata daga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba mutum ya ce yana son Allah yana son manzan Allah amma kuma ayyukan yi su yi hannu riga da umarnin Allah da umarnin manzan Allah Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin sautu Ali Imran Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ce ƙul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya ce ka faɗa musu ya kai annai Muhammad sallallahu ta'ala alaika wasallam in har da gaske kuna son Allah to ku yi biyayya ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuka bi shi to lallai Allah madaukakin sarki zai so ku Kaka idan da Allah madaukakin sarki sharadi Allah ya bar in har da gaske kuna son Allah to biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai tabbatar da kuna son Allah sai Allah ya so ku in Allah ya so ku kuma kowa sai ya so ku Allah madaukakin sarki ya samu dace saka wannan ka'ida ce ta farko dole mutum ya zama mai biyayya mai ladabi mai girmamawa mai jin girma da matsayi da falala na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin a kirga shi daga cikin mawusan manzon Allah sallallahu alaihi wa abu na biyu daga cikin abin da ke tabbatar da zai nuna tabbas eh mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a samu mutum yana yawan yi wa manzan Allah salati a same ka kana da yawan yi ma annabi sallallahu alaihi wa salati kamar da Allah maɗaukakin sarki ya umurce mu a cikin sotul ahzabi Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Lallai Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ta ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ma annabi sallallahu alaihi wa salati kuma ku nema masa aminci a wajen Allah maɗaukakin sarki dole ya zamanto kana bin wannan umarni na Allah maɗaukakin sarki kuma za ka yi wannan ne da abubuwa guda biyu na farko ka bi umarnin Allah na biyu ka nisanta daga waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya siffanta su cewa sun fi kowa rowa kamar dai tabbata cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-bakhilu man dhukirtu indahu wa thumma lam yusalli alayya wanda ya zama mafi girman rowa shugaban marowata gaba da shine wanda za a ambace ni a gurinsa kuma bai yi min salati ba wannan yana nuna cewa lallai kana son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole mutum ya rinka yawaita yin ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati daga ciki yawaita ambatan ɗabi'u ta anna annabi Muhammad yawaita ambatan falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawaita ambatan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi so da waɗannan su suke ƙara masu imani son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ƙara masu imani girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ƙara masu imani fahimtar mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ƙara tabbatar da cewa lallai annabi sallallahu ya cancanci a masa irin wannan soyayya da ake fara ne Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi cewa duk abin da zai bamu wahala yana yi masa nau'i laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai wani manzo ya zo muku daga cikin ku wannan manzon ya zo min an fusikum daga cikinku mutum ne irinku azizun alaihi ma duk abin da zai baku wahala duk abin da zai sa ku cikin tsanani wannan abin yana yi masa girma sa'annan bil na ra'ufun rahim mai tausayi ne da jin kai ga masu imani dole mutum ya rika yawaita karanta irin waɗannan ayoyi da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan shi ke ƙara fito ma jama'a da matsayi da girma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na uku daga cikin alaman mutum yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to dole mutum ya so duk wanda manzan Allah ke son shi duk wanda manzan Allah sallallahu alaihi ke son shi dole kai ma ka so shi babban malamin musulunci imamu al haka yake cewa yana daga cikin jumla yana daga cikin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama son iyalansa aka ce iyalansa 'ya'yansa, da matansa da danginsa dole ne mutum ya so su wani daga cikin usul yana daga cikin ginshike abinda aqidan ahlus sunna wal jama'a suka gino akai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin wasiya da ya bari na ƙarshe a duniya yake ce mana udhakkirukumullahu fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana ina tunatar da ku Allah game da iyalan gidana manzon Allah sallallahu alaihi ya ta maimaita wannan kalma har so uku kafin ya bar duniya shi yasa da babban sahabinsa abubakar siddiq babban abokinsa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar da yadda a gare shi yake cewa urkubu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam fi ahli baiti yace ku kiyaye haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da iyalan gidansa ku ba su girman su kar ku muna na musu kar ku tozarta su kar ku zage su ku girmama su irin girmama wanda za ku ma annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam shi yasa aka rawaito yake cewa shi sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace wallazi nafsi biyadihi لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من ke na rantse da wanda raina yake hannunsa in sadar da zumuntan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi soyuwa a gare sama da in sadar da zumuntana inji Adraina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu lalle mu sani cewa yana daga cikin jumla na son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so iyalansa sahabbansa shi yasa ma lokacin da zaka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati da manzon Allah ya koyar ya koyar dole ka sa iyalansa a ciki a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito suka tambayi suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nusalli ya zawo maka salati manzon Allah sallallahu alaihi ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi ya Allah kai tsira kai salati ga annabi Muhammad kai tsira ga matansa da kuma zuri'ansa baki ɗaya kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai tsira ga iyalan annabi ibrahim wa barik ala muhammad kai albarka ga annabi muhammad wa azwajihi wa zurriyati da matansa da zuri'ansa kama barakta ala ali ibrahim kamar da kai albarka ma iyalan annabi ibrahim innaka habinun majid hadisi ingantacce a cikin sai bukhari saka yana daga cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaso matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sau da babu wasu mata da suka kai su Allah ya faɗa cikin sautul ahzab ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ce ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku ba kaman sauran matan duniya bane ku daban ne ku na musamman ne har yanzu ila yau a cikin sautul ahzab Allah ya tabbatar wa duk wani mai imani dole ya da cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensa ne Allah ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen masu imani shi yasa da aka ce mana na Aisha aka ce ga wani ya ce ke ba mahaifiyarsa bace tace ai babu abun fada a ciki Qur'ani cewa mu iyayen masu imani ne to in shi ya ce ni ba mahaifiyarsa bace kaga ya san inda ya jefa kanshi kenan shi Allah ya ce matan manzon Allah iyayen masu imani ne duk wanda ya ce ba iyayensa bane wallahi arne ne arne ne original babu wani ba shi da wata suna na biyu sunan shi kenan arne Allah ka shiryar da mu lalle yana daga cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaso sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya yabe su Allah madaukakin sarki ya nuna falalansu ya nuna darajansu a cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gaba ɗayan su ƴan aljanna ne Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya ce ya yadda da su su ma sun yadda da Allah in ji Allah maɗaukakin sarki mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana in dai mu masu imani ne mu da za mu zo bayan sahabbai in dai har mu masu imani ne to babu abin da zai fito a ba daga bakin mu game da sahabbai sai addu'a Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ce waɗanda za su zo bayan sahabbai in dai har masu imani ne abin da zai rinka fitowa a bakinsu suna sun ga cewa rabbana fillana ya Allah ka gafarta mana ikwani ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah kai gafara ma ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karka sanya wani kulli da gaba a cikin zukatanmu game da waɗanda suka riga yau na mu imani rabbana innaka ra'ufur rahim ubangiji mu lallai kai mai tausayi ne ko mai jin kai ne wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya tsora mana mu da muka zo bayan sahabbai so da Allah madaukakin sarki ya wanke su tatas ya nuna ya wanke su wajen su da cikin su Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ce fa'alima ma fi qulubihim fa anzala alaihim wa asabahum fathan ba Allah ya ce na yadda da su kar ka a to kila ai munafunci suka yi sai Allah ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya ce na san abin da ke cikin zuciyarsu kuma na yadda da su so ka babu babu wani tawili Allah madaukakin sarki ya faɗa muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah ce za ga suna yawan ruku'u da yawan sujada ila za ka ce a to ila suna na ganin ido ne Allah ce ni na shaida ne cewa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna yi ne dan neman yardan Allah a cikin suratul hashir Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim sudurihim hajatan في صدورهم wa مما ala ويؤثرون على أنفسهم ولو كان babu wata aya a cikin القرآن da Allah ya bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya tabbatar cewa ya san abin da ke zuciyarsu haka duk wanda zai faɗi sabanin wannan yana kokarin ƙaryata alqur'ani yana kokarin ƙaryata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nemi hanyar da zai bi sabanin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yana daga cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama ganganun sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ya rinka burin haduwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutum ya rinka jin takaicin rashin haduwan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada a cikin hadisin da ke cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce min ashadda ummati li hubban manzon Allah ce daga cikin al'ummata waɗanda suka fi so na inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce nasun wasu mutane ne yakununa ba'di za su zo bayana ya waddu Laura, a ra'ani bi ahlihi wa mali kowanne ɗayansu yana jin cewa inda za a bashi zaɓi, a ce ya ba da dukiyansa da iyalansa a matsayin kuɗin da zai biya ya ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda haka yanzu kana jin kana son ka haɗu da annai Muhammad Sallasan. Ka yadda ka rasa komai in dai har rasawan zai sa ka ga annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan alama ce mai girma daga cikin alamomi da ke tabbatar da cewa lallai mutum yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cin alaman san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dole mutum ya nisanci bidiyoyi dole mutum ya nisanci abubuwan da ba su da approval daga ofishin annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi da sunan addini ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace wannan abun addini ne duk abin da za a yi da sunan za a samu lada ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace wannan abun za a samu lada in mutum ya zama haka to lalle ya zama yana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda zai rinka yin abubuwa da son zuciya zuciyarsa ce kadai za ta raya masa kai kaza ai ina ganin in ne kaza zan samu lada ai ina ganin in ne kaza shi ma aikin alkhairi ne ba Allah ya ce kai ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ba to kaji zani cewa baka cikin masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata mana a cikin hadisi ingantacce ya ja kunnan mu yace iyyakum wa muhdathatil umur ina kashe jinku da abubuwan da za su zama fararru abubuwan da ba ni na ce a yi ba ba ni na karantar ba ba a samu umarni daga gare ni ba ku nisance shi fa inna kulla muhdatatin bid'a wa kulla bid'atin dalala so duk wani abu da za a kirkira za a faro shi bayana to kirkiraren abu ne kuma duk wanda ya aiki da shi lalle yana cikin bata lalle ya aikata bata a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata kowane irin aiki ne aikin kuma ya zama babu umarni na a wannan aikin to lallai wannan aikin abun mayarwa ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa babban malamin musulunci Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qirawani mai risala Allah ya ji kai shi gafarta mishi yake cewa wala wala wala yakmulu qawlul wala yakmulu al-iman bi qawlin yace imani da baki kadai baya cika har sai an biyo shi da aiki ce aiki kadai da fada da baki baya cika sai an bi karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk yawan aikinka in aikin ya zama ba manzan Allah bane yace kai kai aikin banza sai dai ka shiga cikin amilatun nasiba ga yawan aiki amma aikin wahala sai dai ka shiga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ce za mu tattaro abin da suka yi na aiki ga sun gai gashi da yawa faj'alnahu haba'an mansura sai mai da shi kura abun shekewa to da ba zai yu ka zama daga cikin masoya annai Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama sai kana bin umarnin manzon Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya bamu umarni a cikin suratul zukhruf yace fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim kai ruko da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi na wahayi shi zaka rike wannan din shine hanya mai kakkiya da kai ka zuwa ga samun aljanna muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya wajen bin sunnansa da nisantan kirkirorin al'amura da za a kirkira da sunan addini a jingina zuwa ga annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Saboda wani ma sai ga abun gashi kirkirarre ne, gashi abun barna ne, gashi abun ya tattari barna da ɓata wanda a bayyana suke kamar rana lokacin azahar, amma kuma a cewa wanda bai ba bai san manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam so da tsaban zalunci. Allah maɗaukakin sarki ka shiryar da mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha برحمتك يا ya الراحمين يا رب muli salati للصلاة يرحمكم الله